This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 27 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. ana sa ran kamala harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin amurka a kan tikitin jam'iyyar democrat wasu membobin jam'iyyar democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka. To kamar yadda kuka ji a kanun labaran yayin da ake cikin ko kuma wato yayin da manazarta ke bayyana ra'ayoyi kan matakin da shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman zaben sa a wa'adin mulki na biyu. hankali ya karkata kan wanda zai tsaya wa jam'iyyar ta demokrat takarar shugaban kasa daidai wannan lokacin ya kamata amerika ta dan ba da lokaci umarci ta samu a yadda ta zama ma vice president ma ya nuna kan cewa lallai tana da karfin da shugabancin kasar nan yayin da matasan najeriya suke kara kururuta su na yin zanga-zanga a fadin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci malama addinin musulunci na bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar to amma kafin duka waɗannan za mu fara da labaran duniya tukunna Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa cewa ya janye daga takarar shugabancin kasar na shekarar 2024, inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Kusan dukkanin wakilai 3,896 ne za su halarci babban taron jam'iyyar Democrat. wanda za a yi a Chicago a wata mai zuwa kuma sun yi alkawarin kada ƙuri'unsu ga Biden wanda ya lashe kowace ƙuri'a a takarar shi ta farko. Amma a ƙarƙashin dokokin jam'iyyar za a iya canza wannan alkawarin. John C. Fortier kwararre a harkokin zaɓe a cibiyar kasuwancin Amurka ta Skype ya ce. Dole ne akwai tattaunawa mai ƙarfi idan Joe Biden ya yanke shawarar janyewa. Watakila ko a amince da tsayar da mataimakiyarsa Harris a takarar. amma babu cikakken tabbacin haka ko wata doka da za ta sauya mayar da goyon bayan da ya samu gare ta. Ana sa ran Kamala Harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban ƙasa a Amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka a kan tikitin jam'iyyar Democrat. Kamala Harris ta ce, It is my honor to be here, to stand on the shoulders of those who came before. Abin alfahari ne a gare ni da na kasance a nan tare da waɗanda kuma suka gabace ni. Harris ta kuma kasance mace ta farko bakar fata kuma ruwan Indiya da ta aiki a matsayi na biyu mafi girma a Amurka. Kamala Harris ta kammala karatun digiri a jami'ar Howard kuma ta zama lauya mace ta farko a San Francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta zama mace bakar fata ta farko da ta zama babban lauya a jihar california membobin jam'iyyar democrat da dama sun ce suna goyon bayan harris a matsayin wacce za ta maye gurbin biden a jam'iyyar kuma wacce za ta yi takarar shugabancin kasar tare da trump sai dai wasu sun ce suna buƙatar jam'iyyar ta democrat ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa a chicago An dai shirya gudanar da taron ranar goma sha tara zuwa ashirin da biyu ga watan Agusta. nan ba da jimawa ba zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya shugaban Amurka Joe Biden ya bada sanarwar janyewa daga takarar neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu. 'yan makonni kafin babban taron tsaida ɗan takara na jam'iyyarsa ta democrat biden ya saki kari ne kan matsin lamba da kiraye-kirayen da wasu jigajigan jam'iyyar suka yi ta yi masa suna masu kafa hujja da yawan shekaru da kuma yanayin lafiyarsa grace alheri abdu a nan washington dc ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana duk da yake akwai waɗansu 'yan jam'iyyar democrat 'yan gani kashenin shugaba joe biden da suka gwammaci ganin ya ci gaba da takara galibi sun yi na'am da shawarar da Biden ya yanke na janyewa daga takara bisa la'akari da rashin taka rawar gani a muhawarar farko da suka yi da abokin hamayyarsa Donald Trump makonni biyu da suka shige da kuma alamun rashin lafiya da rudewa da ya rika nunawa cikin kwanakin nan. David Badinton, ɗan jam'iyyar Democrat, yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan janyewar Biden. President uh, Biden decided to drop out of the uh, upcoming election. Ya ce, Na ji daɗi kwarai da shugaba Biden ya yanke shawarar janyewa daga zaben da ke tafi, domin ban ji daɗin abin da ke faruwa cikin kimanin wata guda da ya shige ba, da hirarraki da ake yi da shi, da kalaman shi, da kuma hirarraki da yake yi da manema labarai. Na yi fatar ganin ya janye, kuma yanzu da yake ya janye, na ji daɗi kwarai. Tuni mata suka fara goyon bayan da Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Bisa ga cewar Linda Umaru, Kamala ta fara tarihi ne a jihar su ta California kasancewar ta mace bakar fata ta farko da ta zama lauyar gwamnati inda ta yi fice sosai kafin zuwan ta majalisar dattijai. Yanzu kam a daidai wannan lokacin ya kamata Amerika ta nan ba da lokaci umarci ta samu ta. a yadda ta zama ma vice president ma ya nuna kan cewa lallai tana da karfin ta yi shugabancin kasar nan. Kuma yanzu haka inda an ce ma wani abu ya faru da Biden na ita ta zamto shugaban kasar nan a yanzu haka shugaba ce yanzu kawai sai ta kama gaba. To kowane darasi 'yan siyasar kasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga janyewar da shugaba Biden yayi, Dr. Patrick Dakum, ɗan takarar gwamnan jihar Plateau ƙarƙashin tutar jam'iyyar Labour, ya bayyana cewa. Darasin da za mu koya suna nan da yawa. ya kamata mutum ya gane akan cewa in muka yi tare ya fi in na ni kaɗai karin maganan da akan cewa duk wanda ya ce zai jinkan duniya da ciyawa to zai mutu da lauje a hannu muna da darasi da yawa ga mutanen nan afirka nan najeriya muna da matasa wanda sun yi ilimi wanda suna da karfin jini wanda za su iya shiga nan su fita can amma kuma sai ka ga ba a bar su ba ko kuma ga wani tsoho dai yayi yayi amma yana so ya ci gaba da yi to abin da ke damu mu a afirka kenan wannan ne karan farko da dan takarar shugaban ƙasar amurka ya janye daga takara ana dab da babban zaɓe kuma na biyu a tarihin siyasa amurka bayan janyewa daga neman wa'adi na biyu da shugaba lyndon johnson ya yi a watan maris na shekarar zaɓe a shekara ta 1968 sabili da yakin Vietnam da ya sha gabansa. Biden ya sanar da janyewa daga neman wa'adin zaɓe na biyu bayan da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat miliyan goma sha hudu suka kaɗa kuri'ar sake tsaida shi takara. Yanzu dai ana zuba ido a gani ko akwai waɗansu 'yan takarar da za su ƙalubalanci da Kamala Harris. Shugaban kwamitin jam'iyyar Democrat Jamie Harrison ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa jam'iyyar za ta bi tsari na gaskiya da adalci don zaben ɗan takarar da zai iya kaya da Donald Trump a watan Nuwamba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC. To gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga zara ta dawo da ƙarashin labaran duniya. waɗanda ake sa ran za su fafata wajen maye gurbin biden akwai ita kanta kamala harris mataimakiyarsa a yanzu kamala harris mai shekaru hamsin da tara al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin biden saboda kwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da biden sai kuma gretchen whitmer mai shekaru hamsin da biyu. wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar michigan Whitmer ita ce mataimakiyar shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zaɓenta na gwamna cikin sauƙi a jihar inda ta lashe zaɓen da sama da kashi tara cikin ɗari a zaɓukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022. Na ukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56 wanda ya daɗe a harkokin siyasar California kuma a halin yanzu shine gwamna. An zaɓe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100. Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jiha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan ɗaliban suna son canza jinsinsu. akwai kuma pete buttigieg mai shekaru 42 wanda aka nada shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021 ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2020 kuma ya yi rawar gani sosai a jam'iyyar inda ya kusa lashe zaben fidda gwani a new hampshire buttigieg dan asalin south bend ne da ke jihar indiana inda aka zaɓe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma ya yi aiki har zuwa shekarar 2020 idan aka zaɓe shi buttigieg zai zama shugaban ƙasa na farko ɗan luwaɗi a amurka akwai kuma gwamnan jihar pennsylvania josh shapiro mai shekaru 51 shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zaɓi trump a shekarar 2016 inda daga baya ta zaɓi biden a shekarar 2020 ana ganin shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban ƙasa idan harris ta maye gurbin biden a kan tikitin saboda zai iya kawo sakamakon zaɓe mai ƙarfi musamman a al'ummar da ke da bambance-bambance. Na ƙarshen su kuma shine Andy Bashir mai shekaru 46 ya samu karbuwa a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat saboda nasararsa a jihar kentucky jiha mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati daniel cameron da kashi biyar cikin dari a shekarar 2023 kamar shapiro ana ganin bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat zara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc to kamar dai yadda aka ji yanzu haka jam'iyyar wato democrat a nan amurka ta mai da hankali wajen zaɓo wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaɓen watan nuwamba mai zuwa biyu bayan sanarwar shugaba joe biden na janyewa daga takarar duk da yake a cikin sanarwar kamar wato biden ya nuna goyon bayansa ga tsayar da mataimakiyarsa kamal harris to amma manazarta na ganin wannan abu ne da ya rage a kan matsayar da daukacin shugabancin jam'iyyar musamman ma delegate za su cimma a yayin ya rage kwanaki kalilan da babban taron jam'iyyar na ƙasa. dr muhammad ladan wani dan najeriya ne mazauni jihar Jojiya a nan amurka kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum ya yi bayanin yadda hakan zai shafi siyasar amurka abin da ya faru shine kasan ya ce zai iya cin gaba amma mutane da ya suka ce ya fita daga wannan takarar domin shekarunsa da kuma suna tsammani ba shi da lafiya sosai kasan ma yanzu nan yana gida da covid to akwai mutane da yawa musamman mutanen da democrat da suke so ya fita to a sun yawa so shi nake tsammanin shi yasa ya fita daga wannan takarar to menene watakila tasirin wannan al'amarin a siyasar amurka musamman yanzu da aka tunkari babban zaɓe na shugaban ƙasa to abin da nake gani ka san yawanci su republicans sun yi ta damin su ba shi kamar kamar kwakwalwarsu ba ta aiki sosai abin da ya gani shine inda ya ci gaba da haka suka ci gaba da haka mai yiwuwa za su ba za su yi nasara a zaben nan ba akwai mutane da yawa daga cikin democratic dinnan party dinnan nasu da suka yi ta sa masa wuta ya fita to a suka yi nasara yanzu sun sa ya fita to me kake gani watakila bangaren jam'iyyar adawa ta republican su kuma za su ji da wannan al'amarin da ya auku eh, yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu kullum suna amfani da shi amma yanzu domin kowa ya shigo ba ba da za ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya duk wanda ya shigo yanzu tsatsan za su za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump to idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta democrat inda za ta fitar da ɗan takara sa'annan eh. kuma duka duka ga baki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari anya eh. baka ganin kamar lokaci ya ƙurewa jam'iyyar democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata to ai shi sha'anin abin nan na america wani lokaci yadda su masu jefa kur'an nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani abin da kace gaskiya ne abin lokacin ka ya kure sosai amma ba mu san abin da zai faru ba inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari kuma mutane na son da yawa za su iya ci. Dr. Muhammad Ladan kenan wani ɗan Najeriya da ke nan a jihar Joji a nan Amurka kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum. To a Najeriya kuma matasa na ci gaba da bayyana shirin su na gudanar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar wadda suka ce za a soma a ranar ɗaya ga watan Agusta mai zuwa kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci da halin kuncin rayuwa. To sai dai malaman addinin musulunci musamman a arewacin ƙasar suna ta bayyana ra'ayoyi mabambanta kan lamarin. kamar yadda wakilinmu a abuja nasiru adamu ilhikaya ya aiko mana da rahoton abin da ya fi tsananta kalaman malaman kan zanga-zangar shine furucin wani matashi da ke cewa ingije malami daga kan mumbari matukar ya hana gudanar da zanga-zangar wani limami a kaduna malam sunusi khalil na daga cikin waɗanda suka fi fusata kan bijirewa malamai masu kin jinin zanga-zanga na ji ma wani yana cewa duk wani da ya ce kuro zongo zango idan ya zo yana muku hudu ranar juma'a ku fisgo shi kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi lazida da da ka ga mu'jizar sandan nan yau duk da an samu malaman da suka dau matakin tsaka-tsaki kan zanga-zanga amma wasu na cewa halal ne kai tsaye a irin yanayin najeriya yayin da wasu ke cewa haram ne farfisa mansur ibrahim sokoto na daga malamai masu nuna zanga-zanga ba daidai ba ne don ba zai haifar da alheri ba malamai sun ta tofa albarkacin bakin su akan ta da yawa ba su goyi bayan ta ba wannan yasa har wasu tsagero suka rika yi musu shakiyanci abin da a da ba a samu shi wannan kasa to inda ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a yi ta saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba mutane ne fusatattu za su fito kuma isa galibi ba su da wani jagoran da suke maɗa'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya amma shahararren malamin islama dr ahmad abubakar gumi ya ce zanga-zanga ne yaren da gwamnati ke ji duk da ya hori matasan da guje wuce gona da iri ba wanda zai yaki wani insha allahu za a yi abin na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaren ni abin da na hango shi shugaban kasan inda ya fahimci abu to yana da kudurin ya canja mataki muke so ya dauka shi yasa muka ce muku eh, ya halatta ku yi kuma ku yi ta amma da tsaraki kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo ku yi shi cikin lafiya a sharhin sa farfesa sadiq umar gombe ya ce jigon dimokuraɗiyya ne gudanar da zanga-zangar lumana yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba ba maganan asibiti suke nema kyauta maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi a ce suna cewa ba daidai ba ne. akwai raina hankali ce mu kiran mu da suke matasa su yi zanga zanga ta lumana su nuna korafansu da kokensu akan abun da ba su yadda da shi ba a gyara a cibiyar kasuwancin arewa wato Kano sakataren majalisar haɗin kan malamai Dr. Sa'idu Dukawa ya kawo maslaha da ta hada da addu'a da karfafa wa matasa gwiwa ta hanyar sana'a. Gwamnatin tarayya da na jihohi su gaggauta daukan matakan da za su samarwa da matasa aiki wanda za a kira tsari na gaggawa domin karfafar matasa. Gwamnatin tarayya ta kira taro na musamman na gaggawa tare da matasa da kungiyoyinsu da suke koke-koke game da halin da ƙasa take ciki kuma a samar da fahimtar juna da ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo sauƙi ga al'umma. za a jira zuwa ƙarshen wata don ganin yiwuwar wannan zanga-zangar wacce a tsarin kururu ta ta sai dai a kwatanta da zanga-zangar yaƙi da zargin zaluncin 'yan sandan sas zamanin tsohuwar gwamnatin buhari nasiru da hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya har kullum bukarin take haƙƙin bil'adama a yau shirin zai ɗaura kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Har yanzu dai shirin yana jin korafe-korafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki, musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. shi ma jami'in mu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Mm. Daban-daban kagan ɗaya maganan albashi mm. shine babban matsalar mu. yanzu haka mu ba mu da concept pietri shine last rank namu yana karban 37 har yanzu har yanzu kuma federal gamma 37 yanzu misali cewa kana da iyali mm. kana gidan haya mm-hmm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu to rangare da shi ne matsala mulin gaskiya so muna kira ga shugabanninmu Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu laifi a cikin gida mm. ba ma tsayawa a kan hanya mu karbi dan wani na goro da ake wasu na karba wani na goro mm, muna ciki muna zonne sai da kan masu laifi a kawo muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan albashin da muke karba ya shi kadai sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonne a wurin wannan kullum kana kan aiki kullum kana kan aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki mm. in ka ga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki mm. shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar komai kana zaune a cikin wannan aiki to shugabanninmu da Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku uh, wadda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu sau biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. lalla ko za mu samu ko ya sai Allah kada ya fi sani to wato abun yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake faɗa mm. in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamarin ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je paper za a ba mu da kushin paper mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a aje bayan an aje sai a ring instant a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu mm. amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa ina dan wane mm-hmm. wa ya ba da abin goro mm. da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi To yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku. Me za ka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya? To muna kira ga shugabanninmu To Allah su ji tsoron Allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci. Mm. Shugabanci baya tafiya ba adalci. ko kusa ko kusa mm. don haka shine muke bukata shi shugabannin mu su duba da muke ga Allah su gyara mana to Allah ya sauka amin to Allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali Abubakar Umar mun ji yadda ashirin da ya gabata abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kudaden shigarsu ga ci gaban martanin. kuma batun shi na din islamu magana da ke ga kai yanzu ba wani da man ka duba cewa ba mu da tarihi yanzu na na kun ba dan abin da ba su ne ba ba mu da wani tarihi da za ce yau din prisoner namu suna zanga-zanga akan ko duk haka a duk kuɗi abinci bai ko ya san abu da ke biya kuɗi abinci ta san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za ta amma duk haka sun amince sun sun cewa wannan abun ba wacewa da gurin wani gidan yari namu eh, shi yawa ya ga ma cikin caji cewa duk wani opportunity da suka samu sun da muna da cila eh, na zuwa su yi noma su yi augmentin kudin da gwamnati suke kawa na ce da prison kuma abin da ba ta ke jina jina don ka san cewa shi labor ba wani abin damuwa ba ne tunda akwai chief labor kuma gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin planning ne wanda ake cewa ke shi sa ka ga cewa ko zanga-zanga ko ko wani tashi hankali cikin shekarun nan ba mu da shi a cikin gidan yari duk wannan da ka ga cewa ko ana ce ina su yi escape ne ka ga daga waje ne ake zuwa ya takin eh, facilities namu cewa su prisoners cewa suna zanga-zanga zanga ba za ka same shi ba don me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a ciki kuma in ba ka shi na ba zan gaya maka yanzu nan muna da fiye da kusa da a prisoner namu ɗari uku yanzu da suke yi zuwa eh, degree program a gidan yari akwai guda shida yanzu nan suna yin digiri nasu na uku da phd nasu da kuma wannan da tsari ne wanda ka cewa an sun fita waje za ka gan cewa suna da abin yi yau din cikin gidan yari a kuje yaushe za ku je muna da staff da suna koya ma prisonin ah, mu gyara kwamfuta ina iya cewa ka zo in kai gani ba wani abu ne ana siya ka jihar da musu ka muna da su inda ake koya musu ciwon ciki muna da shi inda ake koya musu gini yanzu na koyi wanda suke koyon aikin gini yanzu na ka kira to kana so kai tiri da jofla suna yi maka calculation nan block da zaka saya ka ka ka ta kudin daga farko har zuwa ƙarshe za su maka calculation shi. Masu sauraro, tun farkon ka muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu ɗimbin saƙonni daga masu ruwa da tsaki da ke son ba da nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so sa musu wani wuri da ke musu ƙaiƙayi. Idan haka, za mu sake waiwai wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu amadadin lado salisu garba da ya taimaka wajen muku wannan shiri ni fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya Tuma Dalla a gaida ɗan mutan Gumel wanda ya kawo muku shirinmu na ciki da gaske anan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraren mu saboda karancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku labarai a takaice ba. To amma dai sai a kasance tare da mu can anjima wato da karfe hudu agogon Najeriya wato da la'asariya kenan da za mu dawo da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin zahar Aminu fage da ta taya ne gabatar da shirin da kuma Sarfilu Hashim Gumel wanda ya hada sauti ya kuma tsara shirin. yamma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.